idan mace za ta assasa makaranta mu a ce mu inganta makaranta dan me ba za mu iya yi ba wallahi in mun sa kan mu za mu iya kai alawar ma an nutsar da karuna an nutsar da dukiyar karuna to ya waɗanda suka ce da ina ba a ce sun samu abin da karu da ya samu su aka kwashe da su a rama wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wayka anna Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir yawa lawla ammanna Allah alaina la khasafa bina ويك أنه لا يفلح الكافرون تذرت تذرت تذرت على رما تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ta yanzu ga نقدش an nutsar da dukiyar karuna gaba ɗayanta wasu malamai suka ce karuna shiryawa yi zai yi wa annabi musa sharri kawai ya ba karo kuɗi ya ce ki bari sai annabi musa yana wazi ki zo ki ce ya yi zina da ke ana yi wa malaman suna shari ko ba musu shari to su karuna ne suka fara shiryawa to ga karuna an nutsar da shi Allah ya ce fa asbahal ladina tamannaw makanahu bil amsi waɗanda jiye-jiyen nan suke buri ina ma a ce suna matsayin karuna saboda dukiya da suka ya samu sai ga sun wayi gari ya kuluna suna cewa wai ka annallaha yasudu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir wannan ce kadai tazo da min ibadihi ba ta lahu a gaba ba min ibadihi sai aka ce wa yaqdir sauran sai da ce min ibadihi wa yaqdiru lahu ko yasudu rizqa liman yasha'u wa yaqdir babu min ibadi ita wannan ita kadai tazo da wannan siga malamai suka ce wai ka anna malamai sun mata maganganu har wajen guda bakwai wasu malamai suka ce ismu fi'ilin ne wato li ta'jib wato suna mamaki ne suna faɗin magana a cikin mamaki wasu malamai suka ce a ah, wai din ita kadai ce littaji ka annan tana nan a matsayinta wato na tashbihi wasu malamai suka ce wai din littajib ce amma ita ka annan wato littanaddum ne wato faqalu muta'ajjibina nadimina suna masu nadama kuma suna mamaki suna cewa lallai Allah madaukin sarki yabsutur rizqa yana shimfiɗa arziki liman ya sha'u ga wanda ya ga dama wa ya kadir kuma yana kuntatawa yanzu sun gane akwai da babu dukan daga wajen waye ne daga wajen Allah madaukin sarki ne sai suka rinka cewa wai ka annahu la yuhlul kafiru suna mamaki suna masu nadama abin da suka yi a baya suna cewa lallai kafirai ba sa rabauta sai Allah ya ce to ya ku bayin Allah ku saurara akwai masu son tafiya aljanna a cikin ku ba ku an samu ba mutanen bidda kuna son tafiya aljanna akwai wasan tafiya aljanna to mu ba mu raba aljanna sai dai mu faɗa muku yadda ake a samu malaman bidiya su ke raba aljanna amma aljannar bogi mun je wa'azi kasar abis wato kasar agrikos cote d'ivoire a abidjan muka samu wani malamin bidiya ya je yayi wa'azi an taru bayan ya gama faɗin karamomin kakanninsa da sauran walihai da shehunnai sai ya ce to daga nan abin da ya kai nan duk na gafarta mu kun zama yan aljanna ko kuma wa'anda ke nan ku yi haƙuri sai bari in Allah ya dawo da ku kai wa'anda aka ce an gabarta musu ka rinka tsalle suna ihu sun zama yan aljanna su kuma wa'anda ke nan gefen suka rinka faduwa ƙasa suna kuka suna mun bani mun lalace mun shiga uku an zo ana ba su haƙuri ana yi haƙuri abun rabo ne rabo ne kawai saboda an mai da mutane takarfi wai ka ji an ce maka wai an ma sai ka ce daki a hotel kuna son tafiya aljanna duk mai son tafiya aljanna ce Allahu akbar Allah madaukin sarki ya ce to ga wanda yake ba aljanna Allah ya ce tilka darul akhirah wancan gidan na lahira gidan aljanna in ji Allah mai aljannar Allah ya ce aluha. muna sanya ta ne lillazina la yuriduna uluwan fil ardi ga waɗanda ba sa neman ɗaukaka a bayan ƙasa ba sa girman kai ba sa jiji da kai ba sa alfahari idan kana son samun aljanna zama mai saukin kai mai kankar da kai mai tawali'u ga Allah naj'alu halin ladina la yurina ulwan fil ardi wala fasada sannan ba sa banna a bayan ƙasa ba sa shirka ba sa bid'a ba sa zina ba sa shan giya ba sa luwadi ba sa kisan kai ba su annanimanci ba sa munafurci ba sa ha'inci ba ta algus ba sa cin riba ba sa kisan kai ba sa ta'addanci ba zina ba luwaɗi ba maɗigo ba ba ba ba ba duk wani abin da ɓanna ne musulunci bai zo da shi ba sun ƙaurace mashi ba mu ce maka yi abin da ka gada ma kawai za ka tafi aljanna wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil kulli bila butani إذ أنني خليفة تجاني يحبني بلا تواني لمحبة سيد الأدنان آه مو بامو ربا مو أبن مكتين نسألها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا الله يتي والآقبة للمتقين كرشان قرينا وجمع سطورا الله إذا هل في الدنيا يحبك الله وسهر في ما أيدي الناس يحبك الناس ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما kara musu da shi alarama wala hadainahum siratan mustaqima kitabuhu misik kitabuhu misik wa fi zalika wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun wannan gari na bidda Allah ka bulbulo masa albarka wannan gari na bidda Allah ka taimaki sunna a cikinsa Allah ka ka tauhidi Allah ka kaskantar da kafirci ka kaskantar da shirka ka kaskantar da bid'a ya Allah masu taimakon addini a wannan gari Allah ka taimake su Allah ka ƙara arzikin su Allah ka bunƙasa dukiyar su Allah ka tsara rayuwar su da lafiyar su Allah ka tsare musu zuri'ar su maluma da ke yi wa sunna aiki suna karantar da addini Allah ka ƙara musu albarka Allah ka sa albarka wa zuri'ar su shugabanni na wannan ƙasa masu yin adalci Allah ka taimake su ka ƙara taimakon su wayanda suke zalunci in masu gyaruwa ne ka gyara su in ba masu gyaruwa bane Allah ka kauda mana su matasan mu Allah ka kara musu son sunna Allah ka kara musu kishin addini Allah ka kara wadata su ka buda musu kofofin arzikinka mata masu ciki Allah ka sauke su lafiya Allah ka raba su da dakon banza da haihuwar 'ya'yan banza Allah ka sa su haifi 'ya'ya wanda za su amfani addini matalauta cikin mu Allah ka wadata su wayanda su suka fandare Allah ka shirye musu da su wayanda 'ya'yansu suka fandare Allah ka gyara musu su Allah ka ƙara wannan ƙasa albarka Allah ka ƙara taimakon sunna da masoya sunna subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Alhamdulillah Allah saka alkhairi Allah kai malam gidansa lafiya sannan wannan kasar da aka yi yanzu nan duk wanda ke son shi ya zo yanzu ya same shi an buga yana ƙasa wannan kasar da malam ya yi yanzu da wancan ma da aka yi duk wanda kasar da aka yi aka gama yau din nan akwai shi yanzu yanzu nan da zafi zafi sa sai a yi shi gida a ji sauran Allah samu dace da Allah saurara masa mu ji nawa aka samu a yi wannan taimakon don gobe a ci gaba da dorawa insha Allah za mu kira malam albita ya yi godiya da kuma rufe da addu'a gaba ɗaya kamar kodin mana rufe da addu'a mala awal da bismillah da Allah sa ya tabi jikuni ya gaji kan da wannan gida ya wannan kasar da aka buga akwai shi yanzu nan wannan kasar da akwai shi yanzu kowa zo saya sai wuce mala awal bismillah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب muna roƙon Allah subhanahu wata'ala babban malaminmu da ya zo ya ƙarar da mu Allah ya ƙara mishi bayani Allah ya bashi lafiya na jiki da na kwakwalwa da ainihin basira Allah ya ƙara ɗaga shi dama ya ɗaga shi ya ƙara ɗaga shi mu kuma Allah ya sa mu cikin alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم Allahu Akbar to yan wala gobe ma karfe tara za a fara lancin da aka ce na makarantar na a gwajigi gwajigi kowa san wurin insha Allah ana son kuma a wurin dan karfe tara kowa ka gurin motsa kuma a cikin walimar da aka saba insha Allah Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullah بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فآل لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل بل ضلالا مبينا أما بعد فيا همات الإسلام هراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukin sarki wanda a cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a farfajiyar wannan makaranta wato makaranta ta musulunci wato makarantar wato hayatul islamiyya ba don komai ba sai saboda kaddamar da gidauniya ta neman gudunmuwa domin faɗaɗa wannan makaranta wannan abu ne da yake da muhimmanci kwarai da gaske duk lokacin da aka ce ana magana kan makaranta to ana magana ne kan ilimi to duk lokacin da magana ta zo kan ilimi kuma to magana ta girma ta zama babban magana domin ilimi shine babban abin da Allah madaukin sarki ya dauka dan adam da shi dalilin da yasa dan adam ya samu daukaka wato ilimi shine ya ba dan adam daukaka domin ilimi shine abin da ya ɗaukaka dan adam hatta akan mala'iku a sanadiyar ilimi ne Allah maɗaukin sarki ya umarci mala'iku da su yi annabi Adam sujada da wannan ne malamai suka ce ɗaukakar ɗan Adam gaba ɗayanta cikin ilimi take ba a kiran mutum musulmi sai ya san musulunci yadda ka san ba za a ce maka direba ba sai ka iya tuka mota ko ba a ce maka mesin sai ka iya gini ba a ce maka kafinta sai idan ka iya aikin kafintancin to haka ba a iya ce maka musulmi sai idan ka iya musulunci idan baka iya musulunci ba ko an kira ka musulmi an bata ma lokaci ne aljanna tana da girma tana da fadi kwarai da gaske alqurani mai girma ya ce fadin aljanna kaman fadin samai a hada da kasa shi yasa qur'ani mai girma bai yi magana akan tsawon aljanna ba saboda tsawon ba za a iya ambata ba amma fadin da yake shine karami shi kadai qur'ani ya bada labari akan sa Allah maɗaukin sarki yace wasari'u ila magfiratin min rabbikum wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin Allah maɗaukin sarki yace sari'u ku yi gaugawa ku yi sauri ila magfiratin min rabbikum zuwa ga wata gafara daga wajen ubangijinku wa jannatin da wata irin aljanna aljanna sai Allah madaukin sarki ce arduha wato arduha samawati wal ard wato ba ambaci duluha ba sai aka ambaci arduha fadinta a ka'ida in abu yana da tsawo yana da fadi to tsawon ya fi fadin ko ba haka ba to tsawon ba zai ambatu ba sai Allah ya faɗa mana fadin shine wanda hankali mu zai iya kamawa domin shine karami sai ya ce fadin aljanna kaman fadin sammai da ƙasa idan aka ce fadin samai da ƙasa ba za ka iya gane ya fadin yake ba sama ta ɗaya ita ce ƙarama akan sauran samman to amma ita kanta sama ta ɗaya rana a ina take yawo a nan sama take ko wata a sama taurari duka ina suke duka a cikin sararin samaniya suke rana da muke daga kai muna kallanta tafi wannan duniyar da muke ciki girma da za a ce a sauko da ita ba za ta samu inda za ta zauna ba duniya ba za ta iya ɗaukanta ba don tafi duniya girma wannan rana da muke ganinta a sama me yasa muke ganin ta kaman karama saboda tana nesa da mu ne wai ita ma ba nesa take sosai ba don tsakaninmu da rana duka-duka mil miliyan 92 ne mu da rana saboda haka ba ta yi nesa da yawa ba shi yasa muke iya ganin ta da dan girma-girma yanzu taurari da muke gani cikin sararin samaniya akwai tauraro guda daya wanda ya ninka wannan duniya da muke ciki sama da sau miliyan daya kuma tauraro ne guda daya me yasa muke ganin shi dan karami saboda yana sama sosai rana da za a ƙara shiga sama da ita akwai inda za a kai ta ba za mu iya hangenta ba saboda yawa da fadi da sama take da shi taurari da kake gani cumbus a sararin samaniya banda Allah ba wanda ya san adadin su malaman kimiyya astronomers masu bincike akan sararin samaniya sun gano akwai galaxies galaxies a sararin samaniya sama da galaxy sama da biliyan 100 a cikin sararin samaniya ba miliyan ba biliyan ba sama da biliyan 100 wayannan galaxies sama da biliyan 100 kowane galaxy daya akwai tauraruwa wato sama da tauraruwa biliyan 100 a cikin shi cikin taurarin akwai wata taninka duniya da muke ciki sau 100 irin wayannan taurarin sai ka hada kaman biliyan 100 su tare galaxy guda daya galaxy galaxy din kuma suna nan cikin sararin samaniya banda Allah ba wanda ya san iyakar su su ma galaxy galaxy din suna cikin wasu super galaxies misali duniyar mu tana cikin abin da ake cewa solar system to solar system din gaba ɗaya idan ka ɗauke shi yana cikin wani galaxy da ake cewa milky way shi milky way din karan kansa yana cikin wani super galaxy da ake cewa local group shi kansa local group din yana cikin wani super super galaxy da ake cewa cluster banda Allah ba wanda ya san girman sararin samaniya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace talaka a gidan aljanna talaka fakiri wanda yafi kowa talauci a aljanna shine wanda za a bashi fadin gidansa kamar fadin girman duniya sau goma wannan shi yafi kowa talauci a aljanna shine mai gida dan karami kai da ake tsammanin zaka je da wurin Allah ya to kai fadin gidanka ya fadin ya gibanda Allah babu wanda ya sani to duk wannan fadi da kuka ji aljanna tana da shi pegi 50 by 50 da Allah ya tanada domin a aji jahili babu a ciki jahili ko kwara ɗaya talintar babu a cikin aljanna tsakanin gidan jahili da gidan kafiri malamai suka ce suna makwabtaka ne da juna kuma babu katanga a tsakaninsu saboda haka jahili ya crossing border daga gidan shi ya fada gidan kafirci abu ne mai sauki abu ne da bai da wahala kenan wannan yana nuna mana muhimmanci da girma da ilimi yake da shi malamai suka ce daga inda za ka gane ilimi yana da kima yana da girma yana da daraja kowa a duniya yana so a siffanta shi da ilimi saboda siffa ce ta wa siffa ce ta Allah siffa ce ta annabawa kowa a duniya yana so a ce masa malam yanzu da za ga mutane guda biyar suna tafiya sai ka ce ala gafarta malam gaba ɗaya su za su waiwayo haka ne ko ba ka bane duk jahilcin sa kuma duk jahilcin mutum ka ce masa malam zai ji daɗi da za ka samu kungurbin jahili ka zo za ku gaisa ka ce ala gafarta malam sai ce almajiri dai almajiri dai kuma ƙarya yake a cikin zuciyarsa ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba to amma mutane guda goma suna tafiya sai kace jahili akwai wanda zai wayo <laughs> ko da shine shugaban jahili na ƙasa ba zai je wayo ba saboda shi bai yadda shine jahilin ba jahili da za ka matsa kusa da shi ka taba shi ka ce kai da kai nake ya cewa ka ce kai ni ni ne me ka ce jahili mana an yi dunkula hannu sai baka one blow kenan sifa ta jahilci sifa ce da babu wanda yake santa babu wanda yake kaunarta duk da cewa kuma mutane suna da ragwantaka ba su da himma wajen neman me wajen neman ilimi to kenan idan har muka gano wannan za mu gane cewa ilimi duk irin muhimmancin da aka ba ilimi ilimi ya cancanta a bashi fiye da wannan ilimi din mu al'umma arewacin najeriya daga cikin babban matsalar da muke fama da ita shine ba mu ba ilimi muhimmanci mai dama dama Shi ne wanda yake iya kashe kashi goma sha biyar cikin ɗari na abin da yake samu wajen karatun 'ya'yansa wannan mai dama dama kenan dan sai nemi ilimi ya kashe 15% na income ɗinsa akan karatun ɗansa to wannan mai dama dama ne mu ba na muka iya kashe kuɗi ba mu inda muka iya kashe kuɗi ka bashi shi sai ya ga wata ibba zawara ibirariya mai ɗan kira kwalbar coca cola da ɗan shan kalambu ta ɗan dire ta dan baje to a lokacin ne shedan zai ce masa menene amfanin kudin sa ya rinka kai goro ya rinka kai mari in duk abin da zai kashe ya aurota sai ya kashe ya aurota ba kuma wai lalle ta yi bane haka kawai saboda ya ki sharar masallaci Allah ya hada shi da sharar kasuwa ya zama da ya hadu da matsala ko kuma idan ya tsare dan takara ya tsare kansila shedan ya zazo ya ce masa to in ka kuskura ka bari ya fada alhaji kaga kai abun kunya shi kuma ya ce to ko an ki ko an so sai dan takarar sa na siyasa ya ci bai taimaki addini ba ya ta kashe kuɗi kan ɗan takararsa na siyasa in ba a yi sa'a ba kuma Allah ya kole koli da shi da jam'iyyar ɗan takarar duka ya kwala su da ƙasa kowa ya huta wannan ita ce babban matsalar take damun al'ummar mu idan kuka je kudancin Najeriya za ku ga duk da sun fi ba ilimin boko muhimmanci amma akalla ilimin boko sun ɗauke shi da girma kuma suna wahala a kansa ba zan manta ba akwai wani lauya cikin manyan lauyoyin Najeriya nakan ba da misali da shi saboda musulmi ne lauya ne babba san duk wata rigima da gwamnati da wata ƙasa yana iya tsuwa ya tsaya a kotun duniya ma akwai littafin da ya rubuta a cikin littafin sai yake cewa ya sadaukar wa littafin ya sadaukar da littafin wa mahaifiyarsa yace saboda haffar sanya ta dauka ta je gona ta yi barema ta yi kwadago saboda ta biya mashi kuɗin makaranta mace ta je ta yi kwadago saboda ta biya wa ɗanta kudin makaranta ƙarshe kuma ya samu damar yin karatun har ya zama in an ce ka kirga manyan lauyoyi a Najeriya guda uku fitattu da aka san su dole sai ka sa shi a ciki to mu a nan arewacin Najeriya muna da sakaci ta fuskar karatu mu ilimi kowane iri ba mu bashi muhimmanci ba balantana ilimi irin na addini ƙara ƙara ma na boko na addini kan ba a damu da shi ba yanzu wannan makaranta ce ta islamiyya da za ka tambaya ka ce nawa ake biyan kuɗin makaranta a wata ko a tam sai ka ji kuɗin bai taka kara karya ba dubu nawa ake biya a tam a wannan makarantar ko ba malaman makaranta kusa a cikin malaman malamin da ke karanta wa naira a bashi naira dubu biyu a wata da wanda ake ba dubu uku inna lillahi wa inna ilaihi amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi was sama'i zati rajai dubu biyu malamin makaranta a wata inna lillahi wa inna ilaihi raji kai iyaye ba mu yi abin kunya ba dubu biyu to an ba malami dubu biyu a wata mai zai da ka an shi katin waya zai sai ya saka ya jira kuma zai wata mai zuwa koya zai don na san dubu biyu katin waya da zai saka ya buga wa tsohon shi su gaisa kawai a wata dubu biyu za ta ishe shi ba to idan bai da mata yanzu in yi aure ya zai da matar sannan ka zo kana neman ya ta aure albashin ka naira dubu biyu an ya zai yi garaje in baka kuwa kun gane sakaci kuma wannan abin da yake nuna maka shine iyaye in an sa kuɗin da ya kamata ba za su biya ba sai dai yaran na karantar ta watse su ko malaman suna kishi suna so su ji yaran sun iya karatu yara su iya addini ko zai mutu zai zauna ya ta kokari dai sai yaron ya koya an yi adalci ba ya adalci ba yanzu yara suka hau kan mimbari ne suna karatun qur'ani ina magana tare da alaramma suna karanta qur'ani mai girma qira'atan mutqanatan mujawwada yaron yana karatu sai ka dauka dan balarabe ne aka dauko daga kasar saudiya ko masar ko iraki ko Allahu akbar sai ka tsaya ka leka sai ka zo wani yaro ne baki ba wai balarabe ba ne da yan jambasa da wando da yan hulasa hakan nan amma sai fesan sai fesa kira'a yake yi muryar bakin har ya koma bakin balarabe an yi wa bakin koskorima da panel beating da wool balance da amma duk da haka ba za a yi bai malamin da zai karantar da wannan ba wannan shine babban matsalar da take damu rashin daukan karatu ƴaƴanmu da me da muhimmanci wallahi inda mun san kimar qur'ani da kimar karantarwa inda za a koya wa ɗana irin wannan karatun wallahi in fartanya zan ɗauka in je in yi noma a gonar wani a biya ni domin in zo in biya kuɗin makarantarsa dole in zo in biya ku zagaya makarantun boko gano ake biya nazari ce zaka ga an buɗe watakila malamin ma arne ne mai makaranta arne ne ka ji an sa kuɗi a tam naira dubu shida dubu bakwai dubu takwas dubu tara dubu goma kuma iyayen yara suna biya akwai makarantar da zaka je ma in ka kai kudin makarantar ba za ta karba ba sai dai ka je ka biya a banki sannan ka ɗauko tela ka kawo makarantar saboda haka sai ka tashi ka je banki ka yi layi ka zuba naira dubu tara ko dubu goma a akawun ɗin makaranta ka karɓo tela ka kawo sannan a shigar da lambar tela a jikin littafin makaranta saboda kar wani ya ci musu kuɗi ma ba mai karɓan kuɗin a makarantar a banki za ka biya kuɗin ya shiga a akawun idan wata ya zo a yi salari a biya malamai kuma abin da zaka samu 'ya'yan musulmi ne ko musulmai suna biya kamin ka an kara makarantar da aka fara da wasu 'yan shago sai ga an sayi fili sai ga an fara gini sai ga an fara gina benaye kamin ka an kara makarantar ta yi karfi watakila har nan ma daga inugu ya taso ko daga lagos ko daga ibadan ya zo ya tattara kuɗin ku ya cika wari gasa iska ya tafi amma ga ƴaƴan ku inda za a karantar da su alƙur'ani mai girma kuma kun ki ku ɗauki matakan da ya kamata ku ɗauka wannan bala'i ne ko ba bala'i bane wannan idan ba mun gano wannan ba mun gyara idan ba mun gano wannan ba mun gyara to babu nan da islam zai ci gaba babu nan da ilimi zai yi kima babu nan da ilimi zai yi daraja ku faɗa mu malami ya yi karatu yana da qualification da ya kamata ka ɗauko shi ka zo za ka ajiye shi ya karantar a ƙa'ida in makarantar gwamnati ce zai karantar nawa za a biya shi ai bai kamata ba ni na san makarantu na halin sunna makarantu na islamiyya kai ku ce Allahu akbar wallahi na san makarantu da yawa kuma makarantu ne na islamiyya na ahalin sunna malamin da ke karantar da qur'ani a makarantar ba malamin da zaka samu ana biyan shi yana karantar da qur'ani ana biyan shi kasa da naira dubu goma sha biyar a wata babu shi ko makarantu ne na islamiyya ba wani wuri ake samun kuɗin ba an sa kuɗin makaranta ne kuma iyayen yara saboda suna kishi idan abin yi kaɗan za a kira mitin iyayen yara su haɗu su ce makaranta ta ƙara kuɗin makaranta domin a ƙara riƙe malamai da kyau in ba a riƙe su da kyau ba ba za su samu natsuwa da kwanciyar hankalin da 'ya'yanmu za su yi karatu ba ya kamata a ce mafi karancin abin da muke biyan mu a makarantun islamiyya kar ya gaza naira dubu goma sha biyar aƙalla zai iya siya masa buhun shinkafa ɗaya da ɗan buhun saman bita da ɗan galan na manja da ɗan magi sauran kuma ya ji da yadda zai iya samu amma dai an ɗan tare masa wasu abubuwa in matarsa ɗaya yaransa guda biyu akalla zai iya riƙe su idan ba mun ɗauki wayannan matakan ba babu yadda za a yi mu su ci gaba ƙur'ani mai girma yara da suke gani suna karatun ƙur'anin nan wallahi akwai musifu akwai bala'o'i da yawa da Allah yakan shirya zai saukar wa al'umma idan ya ga yaran nan ƙanana da ake koya wa ƙur'ani Allah sai ya janye wannan bala'in ya janye musifar sai ya dawo da alkhairi a madadin sai ya saukar mana ku karanta ko da risala shehu malami kirawani ya ce karantar da yara ƙanana littafin Allah yana huce fushin ubangiji duk yadda ubangiji ya fushi da ku zai sauko muku da bala'i idan ya ga akwai yara ƙanana ana karantar da su alƙur'ani mai girma Allah sai ya janye bala'i sai ya sauko da alkhairi wannan ne dalilin da yasa nake mamakin gwamnatocin mu har yanzu ba su gane da ake neman zaman lafiya a cikin ƙasa ba yanzu ga Najeriya ta rikice ta dagule ana nan kowa ya rude ya rasa yadda za a yi gwamna yana cikin ɗakin shi bai iya bacci minista yana tsoron ya fito kan hanya yanzu gwamnoni da ministoci ko taro ba su zuwa sai ga yaci gwamna taro sau goma ba zai iya zuwa ko sau ɗaya ba da an cewa ga bismillah ce muna boko haram on the way akwai mota a Kaduna ta ko da jami'an tsaro jami'an tsaro ne ba kowa ga bindiga yake saboda ana muzurai sai wasu yara ta kadaru haka nan kawai suka samu albasa suka suka sa cikin bakan leda kai suka hawa mashin suka zo da gudu sai suka dauki wannan albasa a cikin makalle sai suka jefa cikin motar yan sanda dan sanda yi tsaro ko jami'in tsoro ga diga yake foto sabu amma in ya daka tsalle daga cikin mota idan ya dirko ya bulbula ya bulbula in ya danna da gudu ko ko ko landiroba ba za ta yi kamo shi ba kasa ta rikice ta dagule ba tsaro ko ba ka bane duk inda ka je ka samu jami'in tsaro ka hanya shi ba a birgice yake yana kallon ka kana kallon shi in kuna so ƙasa ta zauna lafiya ku taimaki Alƙur'ani mai girma ku taimaki irin wayannan masarantu da ake karantar da alkur'ani mai girma idan yara suna karanta ƙur'ani, Allah kan huce ko yayi fushi da mu zai sauka mana da bala'i zai saukar da yunwa da talauci da fatara da karayar tattalin arziki da ainihin rashin kwanciyar hankali da rashin zaman lafiya da bala'i da balbalin bala'i in ya ga yara na karatun qur'ani sai Allah ya ce ya janye wannan bala'i a sauko da rahama a sauko da zaman lafiya a sauko da wadata a sauko da rufin asiri a sauko da kwanciyar hankali ko ya je ne abinci ya ci halal a zauna lafiya to amma kun zauna babu ruwan ku da irin wayannan makarantu duk bajar da ake yi a jiha an yi bajet wa kiwon lafiya an yi bajet wa ilimi amma iya makarantun boko wayannan islamiyoyi kun ki ku taimaka musu nan kuma ake karanta qur'ani a samu zaman lafiya ko ba nan bare idan kun ce ƙarya nake yi dan me yasa in bala'i ya faru su ake nemo wace su yi addu'a zauna ƙasa ta zauna lafiya me ake cewa su karanta in gaskiya ne ku nemo malaman biology ku ce ku ɗauko biology ku wani wani textbook na biology a karanta na gidan zauna a kira malaman chemistry a ce su dauko wani littafi ko a kira malaman turanci a ce ko a dauko advanced learner dictionary a karanta kasa ta zauna lafiya akwai wanda zai yi wannan me ake ce a karanta to ashe kun san qur'ani ne ke sa a zauna lafiya kun ji ku taimaki alqur'ani mai girma dan me Allah ba zai hada ku da bala'i ba abinda zai baka haushi ya kona maka rai daga nan Najeriya za a yi gasar qur'ani mai girma a ƙasar Saudiya yaranmu baƙaƙe su tafi ƙasa mai tsarki a je a yi gasa a yi musabaka ta ma sun yi musabaka ta karatun Qur'ani mai girma ta duniya a garin Jidda duk duniya an taru da farare da baƙaƙe da jajaye da koraye da wankan tarwada da wankan karfaza da wankan kwado man akwai a kategori masu haddan izo 60 ya musu sai hamma da gyaran kafireto shi yazo na daya a duniya amma yanzu ba dan na faɗa ba ba ba da kwallo da yazo na daya a duniya da da wata jin farado ta miliyan goma sha biyu zai shigo cikin taron nan ko ba ka ake ba yan wasan najeriya da suka ciwo kwallon duniya a zamanin general abacha me najeriya bata musu ba shugaban kasa ya sa aka jera su a wayar tarho sai da ya magana da kowa waya shugaban kasa wani eh na kalli match da aka yi na ga yadda kai dribbling din wane ne wane ne kai menene menene kai ne ka fara scoring first goal saboda haka kasar Najeriya tana maka jinjina ka zama da mai kishin kasa ka daga darajar ka Allah ya maka albarka muna jira ka dawo mun shirya maka party a Bila da reception wanda ba taba gani irin shi ba mun tanada maka makudan kuɗi dala kaza mun ce maka ka zaɓi duk garin da kake so a Najeriya har da birnin tarayya Abuja za mu gina maka kankararin gida inda zaka zauna domin ka daga darajar Najeriya amma wanda zai je ya gasar Qur'ani ya zo na daya ya daga darajar Najeriya idanun musulman duniya ya daga darajar Najeriya a mala'ikun sama ta daya ya daga darajar Najeriya a mala'ikun sama ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar da ta shida da ta bakwai da da da da wai shi wanda wanda daga darajar Najeriya ba shi yakin banza wai shi bai yi kokari ba sai kaga yaje ya dawo ko local government ba za ta masa reception ba ko ciya mana local government bai kai ya nuna farin ciki an samu cigaba ba balle gwamna balle gwamnatin tarayya shi yasa muka ji daɗi muka farin ciki da Allah ya haɗa Najeriya da matsala duk sanda aka yi bol sai a sha Najeriya ko ba haka ake zuwa kullum da an ji an yi sai ka ji ana ba da sanarwa an buga kwallo tsakanin Najeriya da kasar Ghana an ci Najeriya kudu ba ko daya gwamnatin tarayya ta fusata ta kori coach rake matsiyaci dama Allah ne da korasa kuka bata mana lokaci da kuka ku je ku bincika ku ji coach nawa ake biyan coach a Najeriya nawa ake biyan coach signing fees na coach nawa ne idan ka ji kuɗin da ake biyan coach guda ɗaya duk limaman juma'a da suke jihar Naija ba sa samun abin da coach guda ɗaya ke samu na kwallo haka fa kawai zai zo da ɗan gajeren wandonsa da ɗan jefi ɗin shi yana wani tsalle-tsallen banza da wofi yana a gaba a baya waya ma shine babban mutum shine mutum mai daraja dan me Allah ba zai saukar da bala'i a Najeriya ba dan me kun wulakanta qur'ani Allah zai baku ku zauna lafiya dan me kun ce qur'ani bai da kima kun mai da qur'ani sai ka ce fire burger sai ka ce kwana kwana ba ku ba qur'ani kima da ya kamata ku bashi ba amfanin qur'ani kawai in bala'i ya zo a ce a tara maluma a yi addu'a ba za ta zauna lafiya a karanta qur'ani wai shi abin da yake so ƙasa ta zauna lafiya ci gaba da iskanci ya ci gaba da sace kuɗin su ko yana zina da ƴaƴanku yana shegantaka ba wai damuwarsa mai Allah yake so a yi menene annabi yake so a yi domin ƙasa ta gyaru ta zauna lafiya ba saboda haka ya ku gwamnatoci ku tabbatar da kun taimaka irin waɗannan makarantu yanzu lancin ne ake na wannan makaranta ya kamata a ce honorable chairman na local gama muna tare da shi a wannan wurin ya kamata a ce vice chairman muna tare ko ba musulmai bane ba ku an samu ba ya kamata a ce suna nan ko bai kamata a ce suna nan ba ya kamata duk wani SA wani PA wani dan majalisa wani waye da ke bidda mu ga su a irin wannan taron su ce ana taron Qur'ani mai girma ko da yake ban sani ba kila ku ne ba ku gaita su amma sun zo wannan ita ce matsalar take faruwa yaushe kana so Allah ya taimake ka kana so Allah ya sa albarka a mulkinka kuma ka ce ba ruwanka da littafin Allah duk sanda za a haka qur'ani kai shikenan permanent absentees in yau kana da taro to gobe da aka me yasa baka zo ba in ya taro ne me yasa baka zo na shekaran jiya ba me yasa baka zo na watan da ya wuce ba me yasa kai kullum ba da kake da aikin sai da za a yi taron Allah kuma ku ce kuna so Allah ya saukar wa ƙasa albarka ku ce kuna so Allah ya bada damuna mai albarka ku ce kuna so Allah ya zaunar da Najeriya lafiya kai Najeriya wa halice ta waye ya Najeriya ai Najeriya akwai yayin akwai ministan yayin kafila da safiyo ko shi ya kasar ko sai da Allah halicce ta sannan yazo yayin ka in an rasa ruwan sama babu da ministan ruwa da albarkatun kasa in an rasa ruwan sama an taba zuwa kashe to honorable minister an samu matsala ba ruwan sama ya kamata ka dauki mataki ruwa ya sauko an taba zuwa wajen wa ake zuwa to dan ne ba za ku bi Allah ba sai dai ku ci arzikin Allah ku ta iya shege Allah ya saukar da ruwa a kan ƙasasa ya tsirar da tsiro ba ku san san da Allah ya tsirar da shi ba kai sai shinkafa ta zama rabi an dafa an zuba a kula ga faranti an ajiye a darin tebul ga tuma ƙasa ga faro ko ragolis ko eba ko suwan ko mai iyali ko ko ko ko sai a lokacin da kawai zaka zo ka baje ka shiga kundunka kuma ka ce Allah nan ba za ka bi kuma ka ce kana so ka zauna lafiya ta ina za ka zauna lafiya ya ku bayin Allah ku tashi tsaye irin wayannan makarantu masu albarka ku rinka taimaka musu ku rinka taimakawa ya za mu yi wayannan ɗalibai karatun da suka fara mu ga karatun ya ɗore daraja ta gama zama daraja a ce ka hada shi qur'ani mai girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yuta bi qari'il qur'an yawmal qiyama fa yuqalu lahu iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in kiyama ta tsaya za a zo da makarantun qur'ani mai girma Allah ya ce masa ka karanta duk ayar da ka ja za ta zama matakala za ta zama step sai ka taka ka hau in ka ja ta gaba sai ta ƙara zama matakala sai ka taka ka hau in ka ja ta gaba ta ƙara zama na step ka taka ka hau Allah ya ce haka za ka yi ta hawa har sai ayoyin da ka haddace sun kare. gidanka yana inda aya ta ƙarshe wacce ka haddace sai ka in ka haddace izo biyar kana ja kana hawa har sai ka je izo biyar to da ka ta ƙare nan za a ce to gidanka da ka ta aure wanda ya haddace izo goma kana zuwa sai ma uba take in ga ce ya ce biyar ka haddace ni na dage na haddace goma jira mu mun yi gaba likafa ta yi gaba gaba carry on carry on wanda ya haddace goma in mai ashirin ya zo sai ya wuce shi in ka haddace qur'ani izo sittin a aljanna ba a wuce ka sai dai a iso inda kake ku zuwa ku taimaki yara su karatu kai ma ka rinka yi kuma ka rinka sa yaro yi ba sai an ji aya ka girgiza kai ka ce qur'ani jeji ne jeji jeji jeji ba wani jeji kai kake karatu qur'ani fili da sararin subhana ga yara kanana suna nutso suna linkaya suna browsing Allahu akbar sai kai ka zo na ba karatu ai magana kace qur'ani daji ne dajin gidan wa za a ce karanta ka hau ka karanta kamar da kake san kana karantawa a cikin duniya shi yasa sai kiyama ta tsaya ku gane makarantar qur'ani manya manya ne kai ɗanka ya ya haddace alƙur'ani mai girma in kiyama ta tsaya sai Allah ya baka daraja da kowa sai ya yi sha'awarka in kiyama ta tsaya za a zo da baban mahaddacin alkur'ani mai girma Allah ya ce ku kawo alkebba ta haske ku sa masa mala'iku za su dauko ta alkebba ta haske daga aljanna su sa mashi Allah ya ce ku dauko wani kambe na zinari ku sa masa aka za su dauko wani kambe na zinari zinarin na walƙiya da za a kawo kamben nan duniya hasken rana da haske wata zai dishe gaba ɗaya saboda hasken shi فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والهلا فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله وصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر وتقعه لهم بها جاء القرآن مفصلا makarancin qur'ani za a zo da babansa da mahaifiyarsa a sa musu alkabba ta haske a sa musu kambe na zinari a filin kiyama wata sarauta ta musamman za a ba su a filin kiyama kamin a kai su aljanna baban wa alaran ma mahaddacin qur'ani da mahaifiyar wa mahaddacin alqur'ani mai girma a uban ne ya hadda shi ba uban ba shi ya hadda ba ko shi yayi ita uwar ita ta hadda ita wata kila hadasa ba ta wuce izo uku ba amma ta samu ɗaukaka ta samu daraja albarkacin wa albarkacin kaza a ba kadangare ba kadangaru guda biyu idan wannan daraja za a ba baban mahadacin qur'ani a lahira to shi mahadacin qur'ani wace daraja Allah zai bashi saboda haka ya ku bayin Allah ku tashi tsaye duk gudun da za ku bayar ku bayar ina ba da shawara a kira mitin na iyayen yara duk wanda ke da a makaranta a bashi rubutacce takarda ku kuma iyaye in an gayyace ku irin wannan taro ku ji tsoron Allah ku rinka zuwa in ba kwa zuwa ana tattaunawa ba yadda za a iya ciyar da makaranta gaba yanzu ana maganar filaye ne za a saya a makarantar watakila ka samu ɗalibi ya kai ɗari a cikin makarantar ta ma cika kenan sama da ɗalibi ɗari ma watakila ɗalibai ɗaruruwa wayannan ɗaliban kawai kowane uban yaro da za su taru su kan su haraji kowane uban yaro ya ce zan ba da gudunmuwar naira dubu biyu idan akwai ɗalibai guda ɗari biyar a cikin makarantar dubu biyu sau ɗari biyar ya zama na dubu biyu sau ɗari biyar naira miliyan ɗaya za ta iya sayan filin ko ba za ta iya sayan filin ba kenan babban matsalar mu ne ba mu gane ya za mu taimaki kanmu da kanmu ba abu ne da in mun haɗu za mu iya yi a kira mikin na iyayen yara kowane uba a samu littafi Abin da muke so ka mana alƙawari ba magana kuɗin makaranta ake ba yanzu wace gudunmuwa za ka bamu domin makarantar nan ta samu nasara ga abin da muka sa gaba kowane uban yaro ya faɗi abin da zai bayar ku rubuta bayan ku rubuta wannan ku dubi yan uwa da ake da su a cikin gari kowane masallaci ai makarantar idan Allah madaukakin sarki ya sa mata albarka albarkar da Allah zai saukar ba garin duk da kare ba duk jihar Niger ba sai ta samu wane ne zai ba Allah rance ya ba Allah gudunmuwa a samu waɗanda za su rinka ba da tallafi da gudunmuwa na ya za a gudanar da makaranta kowa ku rubuta in mutum ya ce na muku alkawari duk wata zan iya ba da gudunmuwa ta naira ɗari biyu naira ɗari biyu ne za a iya sai ku ɗauka ku rubuta naira ɗari biyu kuka samu mutum ɗari sun muku alkawarin naira ɗari biyu idan kuka haɗa sai kuɗin wajen naira dubu ishirin ne idan za ku samu wannan naira dubu ishirin a kowane wata da kuɗin makaranta da aka karɓa in kuka haɗa da wannan za ku iya ƙara salarin malamai kuma a samu inganci wani zai ce na alƙawarin zan bada naira ɗari biyar in aka sa mutum hamsin za su bada naira ɗari biyar biyar idan ka haɗa kuɗin sai ga ya kai wajen naira dubu ashirin da biyar in an samu mutum goma suka ce za mu ba da naira dubu ɗaya a kowane wata za a samu dubu goma wannan da haka wuraren da suka ci gaba suke rike da makarantunsu matsalar makaranta ba matsala ce ta ina da ɗa ko ba na da ɗa a wurin ba ko kana da ɗa ko ba ka da ɗa in an yi maganar makaranta to ka samu gudunmuwa sadakatun jariya da za ka saka a ciki sai Allah ya rufa maka asiri ya sa wa 'ya'yanka albarka yawanci mawadata za ku ga 'ya'yansu sun fi kowa lalacewa ko ba haka ne. da yawanci yan honorable honorable din nan sai ga mutum gashi da kuɗi amma yana sha'awa yayin talakawa dan talaka yana sa jamfa ga hula ga karatun qur'ani ga zuwa masallaci shi ko bai sa ba sai a bashi niga da man da zigi da jagaju da bob siriri ku san me yake jawo haka ku ce ba ruwanku da 'ya'yan talakawa sai 'ya'yanku to Allah sai ce shi gobe san 'ya'yan naku ya ga yadda idan za ka bada gudunmawa za a raya 'ya'yan talakawa wallahi 'ya'yanka ko ba ka ɗauki mataki a kansu ba Allah zai maka tarbiyyar su wallahi na san wani mai kuɗi a gombe yana nan da rai bai mutu ba ana ce masa alhaji ibrahim zamfara yana nan da rai shi tun da ya tashi yana neman kuɗi ya ce shi dukiyarsa abin da yake so ya taimaka da ita ƙurani mai girma ya gina wata makaranta wacce ake cewa Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Memorial School tana na cikin garin Gombe za ka ana karatu akwai primary school har sai ta kai matsayin jiniya bayan ya gama da wannan sai ce bari zai zo ya bude makaranta bangaren hadda alkur'ani mai girma dan kasuwa ne ya bi malamai alaramomi ya sa musu albashin da gwamnati ba ta iya sawa malamanta albashin da ya sawa malaman makaranta a wancan lokaci ya ce amma bangaren ƙur'ani ba mai karantarwa wurin sai hafizi in ka za a dauke karantar qur'ani babu ruwansu da kana da certificate ko baka da shi zauna alamomin su saurara idan ka sheko tilawa tilawa aka shiga da kai bakara ka fita lafiya aka shiga ali imran ka fito aka dulmiya da kai tauba ka tsallake aka kai kai rusa ka sha aka shiga da kai ra'adi aka furmutsa isra'i aka je haji aka dawo tagabun aka shiga aka kutsa aka <laughs> aka ji ka lafiya kalau sai ce a samu albashi mai digiri digiri ya samu lafiya kalau baka da matsala haka ya dubi duk malaman makarantar ƴaƴan talakawa ce a kawo su zo su karatu shi ke biyan albashi yaro bare biya ko naira ɗaya ba ya rike makarantar tsawon shekaru kamin a yadda ya yadda mutane su rinƙa bada gudunmuwa nan ma iyayen yara da suka ce wallahi ba su yadda shi kada ya rinka kwashe ladan ba sai sun bada tasu gudunmuwa suka ce yanzu kana da rahoton kana iya mutuwa muna so ko ka mutu kar aikin ya tsaya muna so mu shigo ciki wallahi zuwa yanzu ban san iyayen yaran da suka haddace alkur'ani mai girma ba ko ba jami'a da zaka je Najeriya ba ga ɗaliban makaranta a wurin ba idan ka je jami'a islamiyya in ka je masar idan ka je sudan duk kasashen nan inda ka je in ka je jami'a islamiyya ta nijar duk inda ka je sai ka samu ɗaliban makarantar da ya ƙarshe sai ce zai bullo da wani tsari na bodin ya siyo gadaje da katihu a yi jarabawa yaran da suka fi kowa hazaƙa ƙur'ani mai girma za a mai da su bodin a cikin makarantar ya ɗauki nauyin cin su da shan su da komi nasu a makarantar yaro ya shafar fesun kaza da shayi mai kauri da rana a kawo masa da faduka da chips da rana omelette da meat grill da shish kebab da white rice with salad da abun mamaki cikin lokaci kankani sai ga yara kanana ɗan mata duk suna ta haddace ƙur'ani mai girma duk da yanzu jama'a sun karɓa su ke ɗaukar nauyin aikin amma ya asasa alkhairi ko bai asasa alkhairi ba to wallahi ya zuwa yanzu ban san yawan ƴaƴansa da suka haddace ƙur'ani ba ya tarbiyyanci ƴaƴan mutane shi kuma Allah ya rike masa ƴaƴan wa Allah ya ce kai kuma naka ban mu ubangiji ya ba ayan tarbiya suna nan mahaddatan qur'ani duk wanda ka dawo a cikin gidan kace bismillah in ya fara sheka maka aya sai ka rasa inda zaka tashi da a ce yan kasuwa da yan siyasa mu kuna yin irin na ayyukan alkhairi da Allah ya sa zuri'ar ku albarka to amma kun tsaya ba ku da yayan talakawa kun ce sai yayan ku ramin kura daga ke sai yayan ki wannan shine yake haifar da matsala ya ku Allah na san taro ne a nan gurin wanda za a nemi gudunmuwa ina addu'a Allah ya bada ikon a samu abin da za a ainihin wato biya wa'annan filaye ya ku bayin Allah duk wanda ya zo wannan taro matukar ya zo da wani abu a cikin aljihun shi ku cire ku bada gudunmuwa jiya mun nemi gudunmuwa da daddare an samu bayin Allah sun bada gudunmuwa a wa'azi da aka da dare ko ka bayar jiya ƙara wa yau in kana da hali kaga kai kuma Allah madaukin sarki me zai baka sadaka ba taɓa kawo talauci ba daga sanda ka koyi taimakon addini da kuɗi kai kuma ka bari kaga Allah me zai maka ni na karanta wannan na gan shi aikace ban taba shi da kuɗi na naira ta ɗaya na taimaki addini da ita ba wallahi sai na ga Allah ya turo min wasu nerori da ban ma san kansu ba in suka zo in ce ya Allah wannan na sai karamar bocha ce da zan fara sa hannu in karba babbar bocha sai an je lahira daga sanda ka koyi infaki zaka iya cire kudin ka ba addini to shi kuma Allah ya maka alƙawari zai ɗauka ya baka yara da suke karatu da sun karanta ayoyi da suke magana akan wannan karka yadda a zo taron addini kana da halin bada gudunmuwa wani ya bayar kai baka bayar ba kai a tarar da baka san karshen ta ba kuma wannan kuɗin da ke aljunka ko ka taimaki addini ko baka taimaki addini ba sai ka kashe haka dai ko ba haka bane saboda haka ya ku bayan Allah wayanda suke da hali masu karfi su bada gudunmuwa su gwargwadon halin su gwargwadon karfin da Allah ya ba su giwa in ta zo da gudu ta samu bishiya ta ture ta yi aiki zobo da ba zai iya tura bishiya ba in ya zo da gudu ya samu wata tafasa ko wani majamfari ya ture shi ma yayi kokari ko bai kokari ba abin da ake bukata a musulunci kowa a cikin mu ya ga akwai mu da ya dauka ya bayar wallahi ba inda za ku sa jari jari mai albarka kaman ku sa jari a irin waɗannan makarantun Allah ta'ala ya sa mu dace malamai ku ƙara jajircewa kaman yadda kuke yi don Allah ku ci gaba da yi don Allah kada ku yi saboda duniya ku ta yi don Allah shi Allah yana da hanyoyi da yawa da zai taimake ku duk karancin albashin da ake biyan ku ku daure ku rike ku ci gaba da karantar da wayannan yaran Allah falalarsa da yawa kofofinsa da yawa da yaddar ubangiji sai kun ga Allah ya bude muku kofofi na alkhairi ta wuraren da ba ku tsammani Allah zai bude muku kofofi na alkhairi ta wuraren da ba ku tsammani zai rufa muku asiri duniya da lahira ku dai ku rike wannan karantarwa ku ci gaba da karantar da littafin Allah kai rukun manta allama alqur'ana wa allama ina addu'a Allah ya sa muku albarka ya sa wa zuri'arku albarka wannan aiki da kuke yi na addini na karantar da 'ya'yan jama'a alkur'ani mai girma Allah ya sa ya zama sanadiyar ɗaukakar ku duniya da lahira Allah ya sa wato ya zama sanadiyar tafe ku aljanna a ranar tashin alkiyama sannan ku sa ido sosai akan tarbiyyar 'yan mata mata musamman 'yan mata ba karatu kar yake ba su ba bayan karatu sai an haɗa musu da me sai an haɗa musu da tarbiyya akwai matsala da yawa in ba haka ba sai ku rinka yin shuka makwarwa suna tonewa akwai gayu suna nan cikin gari su baba da su man da su bob siriri suna nan ba su da aikin yi banda bata yayan mutane dole sai kun dauki mataki bayan kayi an amirul mu'minina kayi bukarar tauhid wa fiqh wa tajwid to kuma ka samu lokacin da za ka karantar da su hatsarin gaye da matsalar gaye gaye is a problem wato gaye matsala ne gaye is a mishkila idan ba haka ba zai zama sai ka gama karantarwa kai ta shan wahala karshe gayu lokaci daya gaya in zai je wajen yarinya in yarinya ta damu da addini ba dan iska yake zuwa mata ba zai yi yaudare ta shi ma da addini ne jamfa zai sa da dogon wando ya samu aran hula ya saka har ma dan samu arba'una hadisi ya karbo aro ya rike in ya zo na magana da ita yana bubudewa matsiyaci ne ma san kan littafin da balle karafin shi in ta ce ya kai ma kana karatu ne ce ai lokaci ya canza yanzu yanzu bayan boko dole kai arabic you must combine the two you must combine and combine ita kuma sai ka dauka da gaske ne kuma in tana can tsaya san tana zuwa islamiyya daga nesa zai tsaya ba zai matso kusa da ita ba amma wannan fa karfe tara da dare nan. tara da rabi matsiyaci one step forward sai ƙara matsawa gaba goma kamin sha ɗaya na dare an koma filin nan da ake cewa no gap ya matsaye mutane jikin katanga sai rabiu daura sun taba samu wani gaya ya matsa wata yarinya jikin katanga suka haska shi da toshila suka ce kai me kake mata yace billahi lazi wa'azi nake mata kaji matsalar ga yawa zai yake mata shi ba shi yake bukata mashi wazi gaya matsala ne akwai wani malami na kan yawan bada misali da shi a gombe yara karantar ɗaliban islamiyya haka to ɗaliban su ya faɗa musu hatsarin gayu da yadda za su yi maganin gayin yazo wasu tambayoyi na addini yake koya musu ya ce duk gayin yazo fira wajen ki rinka masa wannan tambaya sai da haka da gaya ya zo ya shiga uku an rinka masa tambaya kenan ranar wasu gayu guda biyu suka je wajen ɗaya daga cikin ɗalibansa ya zauna ya fara mata ƙarya ana wani kada takalmi yana ba ta labarin burkina faso da equatorial gini ko bai taɓa barin jihar gombe ba matsayaci can ya fara zuwa mata ƙarya ta ce kai dakata bari shiga cikin gida ɗauko iziya akwai tambaye da nake so na maka ga ya ce iziya <laughs> sai ce ya eh, ce to ta za su ta shiga cikin gida kafin ta fitar su biyu da sai dai kalli ɗaya ya ce ya kai baba ka san iziya iziya nan kuwa baba ya ce a ban san ta ba amma ba matsala in kyakkyawa ce kaga tunda kana neman wannan ni kuma sai in neme ta shi bai san iziya sunan littafi bane ya dauka sunan wata yarinya ce ya ce kai saurara iziyar ai ba sunan yarinya bane sunan littafi ne kuma da larabci aka rubuta littafi. ya ce da larabci ya ce kwarai ya ce kai baba in ba mu shawara ya ce ya eh, ba mu shawara ya ce billahi lazi kafin ta fito mu buɗa nan ba wurin kyasta mu bane kamin ta fito matsiyata guda biyu sun cika wa gasu iska sosai inda dare musu to ku ɗauki mataki wajen ba ɗaliban ku 'yan mata tarbiyya in ba haka ba sai kun gama wahala akan ta wani miga ya je ya bushe mata kwakwalwa ya lalata ta duk aikin da kuka yi zama aikin banza Allah ka gafarta mana ƴaƴanmu Allah ka kare mana tarbiyyar su subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik da wayannan kalmomi muke ainihin wato kaddamar da wannan gidauniya sai a fara gabatar da masu ba da gudunmuwa kamar yadda na ambata jiya yadda muka bayar jiya yau ma za mu kara ko ba za mu kara ba ko ba ma mu Allah ya kara mana a takbir a takbir jiya da sanar da sisi da aka nemi taimako a filin wazi an tara naira dubu da arba'in da biyu da casa'in da biyar na yau kuma za mu ga menene za a tara da ƙarfin Allah Allah ta'ala ya samu dace kuma kamar yadda na faɗa jiya yau ma ni zan fara na ga rijalu suna kana sa hannu aljihu ka'ida an zo ba da gudunmuwa ni ne zan fara badawa na'am wannan shine filin da ake so a saya sannan ga ɗaya ta wancan gefe Allah ka ba mu ikon sayan wa'annan filaye su ma masu filayen da suka amince za su sayarwa makaranta Allah ya saka musu da alkhairi su muna fatan Allah ya ba su fili a gidan aljanna duk wanda ya ba da gudunmuwa wajen wannan aiki muna fata Allah ya gina masa gida aljanna dan mai gauta naga kana kokari jefa kudi a hudu dan agaji ko ka bayar ni ne na fara bayarwa Allah ya yarda abinda nake so idan an je lahira Allah ya ce to Muhammadu Kabiru kai ka fara badawa kaya takbir Allahu akbar a takbir Allahu akbar limamin masallacin juma'a na garin bidda babban limamin masallacin juma'a na garin bidda yanzu mun kai masa ziyara ya ba da gudunmuwarsa ta kuɗi naira dubu biyar shi ma wajen wannan aiki da za yi to yin liman ya kawo gudunmuwa to waye saura liman zai ba da gudunmuwa kai ma muka ce ka kawo taka ba liman ya ba da gudunmuwa ina gaji shi da hularsa ka sa gudunmuwarsa a ciki sannan ka karbi tawo yawa kwakwalo ka ya ba da ɗazu zai sashi ƙara ku to ya ƙara ƙarawa o shi ya fara ta eh daga ta ƙara ta alaran ma wannan na ma ne kowa ya ba da gudunmuwarsa babu wanda muka ɗaukewa ina yan agaji yan agaji ku zagaya ko ina karɓi gudunmuwa da yardar Allah muna so sai mun haɗa kuɗin wayannan filaye da yardar Ubangiji kai ku ce Allahu akbar menene sunansa Alhaji Ismaila eh Alhaji Ismaila na nan bazigi ya ba da gudunmuwa naira dubu goma Allah ka sa masa albarka Allah ka sa albarka wa zuri'arsa abin da ya bayar Allah ka yaukaka shi abin da ya bari Allah ka tsare ka sa masa albarka na'am Alhaji Sarki Alhassan ya ba da naira dubu biyar Allah ya saka masa da alkhairi alhaji abubakar aliyu mai biredi ya ba da gudunmuwar naira dubu goma allah ya saka masa da alkhairi malam haruna zai isar da sabo alhaji abdullahi banashi shi ma jiya muna tare da shi a filin wazi ko na'am bayani kuma ina goyi kuma ina fatan Allah ya kawo kuma ne saboda haka mutuwar babba saboda sai da aka rama zuwa Abuja saboda haka to Allah ya ya tabbata da shi Allahu akbar Alhaji Abdullahi Banati ya bada gudunmuwa ta naira dubu hamsin Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka ƙara wa sa albarka ya ku bayin Allah kowa ya bada gudunmuwarsa karka da ka zo wurin nan kana da abin da za ka yi bada sadaka a tashi baka bada ba to kai ya zama an maka an ciwawa an watse yi kokari kai ka cire wani abu ka bayar kai kuma ka jira ka ga menene Allah zai maka ba zan manta ba mun taba zuwa wa'azi na gidauniyar da'awa da alaran ma a jihar katsina ranar na ga abin ban mamaki irin yadda naga mutane suka rinka ba da gudunmuwa abin ya ban mamaki mata suka rinka aiko da gudunmuwa akwai wanda ya rasa abin da zai bare dan na da gudu ya je gida ya dauko talabijin ɗinsa da yake kallon labarai ya kawo ya ce maganar labarun duniya ya kare daga ga wannan mu haɗu da shi a lahira na ga wayanda suka cire takalman su ba su zo da kokowa ba suka bada takalmin da ke kafa su suka koma gida da kafa na ga wanda ya ba bada gudunmuwar coci lasa da ya zo da ita rigunan sanyi sai da aka tare ya kai buhu uku ana tsananin sanyi mutum bai da kokobo an yi caji an yi caji ya kabara sai ya cire sa ta sanye ce ya bar fi lai kai na ga wani abin da ya ban mamaki a rana wani bai da lafiya ya je asibiti likita ya duba shi ya rubuta mai magunguna ya je ya sayo magungunan sai biyo ta filin wazi aka yi wa'azi ga gidauniyar da'awa an bude aka yi caji aka yi caji ya lalu ba bai da kokobo sai ya fashe da kuka magungunan da ya sayo din bai da lafiya sai ya ce ya ba da su fi lai kuma kun sauna abubuwan mamaki wallahi cikin daren Allah ya warkar da shi ba maganin da ya sha kuma ya koma garari a garau ya miki saboda haka ya ku bayin Allah ku taimaki addini ba za ku ji kunya ba ba za ku tsorata ba duniya da lahira Allah ta'ala ya samu dace da wayannan takaitattun kalmomi nake cewa walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tazkira walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita ya Allah zai musu yi sai aiki da wazi Allah rama wa idan la'atainahum min ladunna أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

jama'a a shan ayyukan da nan garuruwa da abubuwan yanzu allah ta shafi nan yawa ko ne yi da wanda ba ma'ana ta gara akwai yau ma akwai yau jama akwai kuma yau kuma kuma ke an yi su kowa ya kuma ma da kada kada a ne a damuwa da kowa da kada a yi da yau jama kowa da kada a yi da yau kowa da kada a yi da yau

da Don't have enough money. Don't have enough money. ہر اللہ